mutuwar mahaifin jarumin Kannywood the king of Kannywood wato Alenihu a can jihar Gombe da ke Najeriya. Kamar yadda kowa ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ran mahaifin jarumi Alenihu kamar yadda tuntuni dama ya daɗe da karɓar ran mahaifiyarsa tun bai kai ga wani mataki ba a rayuwa. yanzu kuma sannu a hankali mahaifin nasa wanda yake da shekaru saba'in da tara a duniya wanda aka fi sani da honorable nuhu emmanuel foloma dattijan jarumi alinu ɗin dai da ya riga mu gidan gaskiya an yi jana'idarsa a ranar wato alhamis ranar sha 11 ga watan shida shekara ta biyu da ashirin, yayin da aka yi jana'izar mutumin a tafarkin addinin da ya mutu a kai wato addinin Kiristiyaniti addinin Kiristanci. duk da kasancewa jarumi alinuhu yana ta faman fuskantar tsangwama daga wajen al'umma daban-daban yayin da wasu maimakon kawai su yi addu'a ko su faɗa alkhairi ko su yi shiru amma da yawa daga cikinsu wasu sai kaji sun samu abin tattaunawa cewa mahaifinsa ba musulmi ba ne yayin da mahaifiyarsa take musulma maganganu dai ga shi nan dai bila adadin to amma dai wannan abin da ya kamata a kalla a nan shine shi fa wanda ake batun domin sa ya riga ya mutu kuma ya mutu ne akan hanyar da ya imani a kai wato hanyar addinin christianity kuma haka zalika an yi masa yadda ake yi wa dukkan wani wanda ya mutu a cikin wannan addini domin a ga cewa an kai shi ga kushewarsa kamar yadda kuke gani ga akwatin gawarsa nan sannan kuma ga fastoci nan da shauran manya-manyan mutane domin gudanar da addu'a a cikin kabarinsa kafin sanya shi a cikin kabarin wannan kuma ba wani al'amari ba ne wanda zai daga hankalin mutane domin ba farau ba ne wannan a cikin addinin islama idan muka koma tarihi cikin dukkanin annabawa za mu ga cewa akwai wasu da yawa daga cikinsu wanda za ku ga cewa akwai mumina misali kamar hasiya matar fir'auna za ku ga mumina ce musulma ce wacce allah subhanahu wata'ala yau alkawarin aljannatin a duniya kuma suna daga ciki ko kuma tana daga cikin matan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai aura a ranar gobe kiyama a gidan aljanna amma amma fa mijinta kar ku manta fir'auna ne wanda shi yafi kowa kafirci a faɗin duniya wanda Allah ya ajji gawarsa domin gudanar da misali har yanzu tana misira wanda shi fa fir'auna ce waye, ana rabbika ya ce shi ma fa ubangiji ne kuma koda da akwai wani Allah to fa shi an babba kun ji kafircin fir'auna haka zalika sai ku yi duba da annabi nuhu da matarsa da ɗansa su ma fa haka ne ba su imani da Allah da manzansa ba kuma haka suka hallaka a karuwar dufana haka dai za ku ci gaba da duba da dukkanin shauran annabawa za ku ga da yawa daga cikin wasu wato akwai wanda za ku ga 'ya'yansu ko matansu ko kuma iyayensu ba su imani akan wannan addini ba kuma hakan baya shafar darajar wannan annabawa ko kuma muhibbasu don haka ina gani wannan ba wani al'amari ba ne da ya kamata a ringa jinginawa jarumi alinuhu domin kasancewar mahaifinsa kirista ba hakan yake nufin rauni ko kuma rashin darajarsa ba wannan wani al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala na yadda yake so ya ga bawansa mu abinda za mu gode Allah tunda shi jarumin ya kasance musulmi iyalansa musulmai to kun ga babu babu abin da za mu ce wa Allah sai dai mu ƙara gode masa. Misali da za mu ƙara kafa muku shine sai ku duba da annabi Ibrahima wanda shi ma ya yi wa mahaifinsa wa'azi akan ya dawo ta farkin addinin Islama. Amma dai a ƙarshe ya aka yi mahaifin bai karɓi wannan addini ba domin bai amince wadda ya bi addinin Islama ba. To haka Allah yake gudanar da ikonsa. Don haka jarumi Alinhu muna maka fatan alkhairi ko muna maka jinjina da kokari da kai wajen ganin cewa ka tarbiyyata da 'ya'yanka da iyalinka ta kan hanyar addinin Islama. Duk da kasancewar Alinhu a bangaren 'ya'yan mahaifin nasa akwai wa'anda wato suka kasance musulmai wanda a ciki akwai babban yayin Alinhu din wanda ake kira da Kabiru yayin da kuma akwai wasu wa'anda suka kasance suna kan tafarkin addinin christianity wannan kuma ba wani al'amari ba ne ba na daban ko kuma sabon al'amari da ake ganin gida ya kasu gida biyu wasu sun bi wani addini wasu sun bi wani addini don haka wannan kuma ba zai zama farau akan jarumi alnuhu ba kuma ba zai zama karau ba ba kariya muke bashi ba gaskiya ce dole ne mu faɗe ta domin mutane su hankalta kuma su iya bakin su kuma su yi aiki da hadisin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na su faɗa alkhairi ko su yi shiru. A ƙarshe muna bawa jarumin haƙuri na kasancewar mahaifinsa ya riga mu gidan gaskiya. Allah Ubangiji ya ji kan musulmi ya kuma gama ran musulmi da rahamarsa amin summa amin daga nan taskar al'umma.